rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran kuka kama a cikin shirinmu na daren yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau masu sauraro kisoshin rayuwa shirya alkur'ani mai girma da kuma shirinmu na karshe wato duniyar ma yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu tun da masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sa'adu suman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 3 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu harai kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 3 ga watan agustan shekara ta 1960 jamhuriyar nijar da ke yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa turawan faransa dai sun fara shigowa kasar nijar ne a cikin karni na 15 miladiya amma shekara ta 1922 ta mayar da kasar nijar karkashin mulkin mallakarta wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara gugumar neman 'yancin kansu wanda ya tabbata a rana irin ta yau jamhuriyar nijar da tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu kuma tana makwabtaka ne da ƙasashen benin libya chadi nigeria algeria da kuma mali. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan shekara ta 1978 ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila ta kashe jakadan ƙungiyar plo ta falasinawa a ƙasar faransa izuddin karak da kuma mataimakinsa wannan dai ba shi ne karan farko wanda ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila musa take kashe jami'an ƙungiyar kwata 'yancin kan falasinawa ba wani lokaci kungiyar tana samun taimakon kasashen yamma don aikata irin waɗannan ayyuka na ta'addanci na kisan falasɗinawa da kuma 'yan gugurmaya manufar isra'ila dai ita ce kokarin ganin ta tilasta wa kungiyar plo yin watsi da gugurmar neman samun yancin falasɗinawa da kuma kafa kasar falasɗin mai cin gishin kanta duk da cewa dai da ƙarshe plo ta ajiye makamai kuma ta yi sulhu da isra'ila amma kuma duk da haka har inda yau take ba a kafa kasar falasɗin mai cin gishin kanta ba yayin kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa suke ci gaba da yin gwagwarmaya da makamai domin kawo ƙarshen mamir da isra'ila ke yi a kan ƙasarsu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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla sauraron kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. labaran duniya farko muhimman kanin su. Tawagar Iran a tattaunawar cire mata takunkumi ta kama hanyar Biyanna. Shugaban Najeriya ya buƙaci ƙarin haɗin kai na ƙasashen duniya don magance matsalar tsaro a ƙasar. Babban sakajin Majalisar Ɗinkin Duniya zai fara ran gadi a yankin Asiya. kasar yaman ta yi kira ga masar ɗinkin duniya da taimaka a cire takunkumin da saudiya ta kakaba mata yanzu kuma ga cikakkun labaran tawagar iran a tattaunawar cire mata takunkumi ta kama hanyar vienna kakakin ma'aikatarokin wajen ƙasar iran na sirka na ani ya faɗi cewa manyan masu shiga tsakani na ƙasar iran a tattaunawar da ake yi ta neman cewa takunkumi a vienna sun kama hanyar isa birnin vienna domin ci gaba tattaunawar da ake yi bayan tafiya hutu ya ce a wannan karan tattaunawar za ta mayar da hankali ne wajen duba kudurorin da dukkan bangoren suka gabatar ciki da wanda iran ta gabatar amurka ta sake wa iran takunkumi ne a shekara ta takwas bayan tafi daga jejeniya mai cike da tarihi da kulla tsakanin kasashen turai da ake kira da jcpoa kan'ani ya fitar da bayanai a shafin twitter ne sa'a daya bayan mataimakin mai kula da siyasar waje na kungiyar tarayyar turai eric mora ya bayyana cewa za a kuma tattaunawar ne a vienna domin tattaunawa kan kudurin da kungiyar ta eu ta bukata shugaban najeriya ya buƙaci ƙarin haɗin kan ƙasashen duniya don magance matsalar rashin tsaro a ƙasar shugaban najeriya muhammadu buhari ya jinjina game da ƙoƙarin da ƙasashen duniya suke yi na tunkarar ƙalubalen tsaro a faɗin duniya kana ya buƙaci ƙarin haɗin kan ƙasashen duniya na ganin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da na 'yan fashin daji da masu sayar da ƙayar baya a faɗin ƙasar najeriya shugaban ya yi wannan bayanin ne sa'in da ya karbi wasikar kama aiki ta sabon jakadan ƙasar kanada a najeriya ya bayyana wa jami'in diflomasiyan cewa ya zuwa yanzu an samu sauri masu yawa wajen daƙile matsalar rashin tsaro a iyakokin ƙasar kuma akwai kyakkyawar fata ta samun irin waɗannan nasarori a nan gaba a cikin gida. yaƙin da ake ci gaba da gwamzawa tsakanin ƙasashen Rasha da Ukraine ya kawo cikas da ci gaban da ƙasashen suka samu wajen shawo kan matsalar abinci a tsawon shekaru goma da suka gabata. yayin da rashin tabbacin siyasa a ƙasar libya na ci gaba da rubuta yaduwar ayyukan ta'addanci a yankin sahel ta da gurgunta tsarin demokuraɗiyya a yankin yammaci da tsakiyar afirka ya ce najeriya na aiki tare da sauran mambobi a kungiyar bunƙasa arzikin yammacin afirka ecowas da sauransu wajen daƙile matsalar ta'addanci da fashin doron ruwa da kuma kamin kifi bisa doka ba da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi da satar mutane babban sakatar janar masar ɗinkin duniya zai fara ran gadi a yankin asiya rahotanni sun bayyana cewa babban sakatar janar masar ɗinkin duniya antonio guterres zai fara ran gadi a gobe alhamis a yankin asiya inda zai fara da ƙasar japan kuma za a ci bikin tunawa da zagawar ranar da amurka ta kai hari na makaman nukiliya a hiroshima da za a yi ranar shida ga watan agustan da muke ciki haka zalika a lokacin ziyarar tasa a japan zai gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ciki har da firaministan kasar fomio kishidi kuma zai ga da sauran mutane da suka tsira bayan harin bom da amurka ta kai a hiroshima da nagasaki kuma zai halarci taron tattaunawa da za a yi tsakanin matasa da ke jagorantar kungiyar neman kwabe makaman nukiliya da zai sauran muhimman batutuwa daban-daban har ila yau sakataren zai kai ziyara mongolia inda zai jagoranci wani shiri na shuka bishiyoyi sama da biliyan ɗaya da ake son yi daga yanzu zuwa shekara ta talatin. haka zalika zai isa kasar koriya ta kudu a ranar 11 ga watan agusta sai dai babu karin bayani game da batutuwan da zai yi a kasar To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Yaman ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da taimaka a cire takunkumin da Saudiya ta sanya mata da yake bayani game da ƙara tsawaita lokacin dakatar da buɗe wuta a kasar Yaman na tsawon watanni biyu. Harkin ƙungiyar Yaman Salvation Government ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta matakin da ya dace wajen ganin an cire takunkumin da ƙasar Saudiya ta ƙaƙaba mata. haka zalika muhammad abdulsalam ya jina wa mahukuntan kasar oman game da kokarin da suka yi daga nan an kara tsawaita yarjejeniyar dakatar da bude wuta kuma ya buƙaci masar ɗinkin duniya ta ƙara ƙaimi wajen samar da hanyoyin da za a bi inda za a iya biyan albashi ga ma'aikatan ƙasar kuma a buɗe filayen jiragen sama da tashoshin jirgin ruwa da kuma kawo ƙarshen killacewar da ƙasar saudiya ta yi mata bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma matsaya a kai a baya ƙasar saudiya ta keta yarjejeniyar fiye da kima ranar biyu ga watan yuni manzon musamman na masar ɗinkin duniya ya sanar cewa majalisar ta sanar da sake tsawaita yarjejeniyar har zuwa watanni biyu masu zuwa daga ƙarshe za ku cewa an naɗa tsohon shugaban ƙasar al-shabab a matsayin ministan addinai a ƙasar ta somaliya firayim ministan ƙasar somaliya ya sanar da naɗa tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar jihadi ta al-shabab a matsayin ministan addinai na ƙasar da kuma tsohon kakakin ƙungiyar wannan matakin yana zuwa ne bayan zaɓar hassan sheikh muhammad eh, a matsayin sabon firayim ministan ƙasar inda ya sanar da aniyar gwamnatinsa ta tattaunawa da ƙungiyar al-shabab idan lokaci ya yi ƙungiyar al ta daɗe tana kai hare-hare a ƙasar somaliya ta da kusa da gwamnatin tsakiya na tsawon shekaru goma sha biyar kuma har yanzu tana kasancewa a matsayin mai karfi duk da marmaki da kungiyar tarayyar afirka take kai mata an fatattaki yan kungiyar daga birnin magadishu a shekara ta sha ɗaya amma dai suna ci gaba da kai hare-hare kan sojoji da wuraren gwamnati da na farar hula sabbin mukarraban gwamnatin da aka zaba sun haɗa da ministoci guda ashirin da biyar. sun ana ministoci guda 24 da kuma mataimakan ministoci guda 72 sabon gwamnatin tana fuskantar kalubale masu yawa a gabanta musamman ma na tunkarar kungiyoyi masu dauke da makami a fadin kasar to ma saurare karshen labaran duniyan kenan madalla masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar moza Afirka. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cika shekaru 62 da Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. A cikin shirin za mu bibiyi tarihin kasar da ma wasu ababe da suka ɗau hankali cikin waɗannan tsawon shekaru 62. Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Yau rana salamu ce. kwana uku a cikin watan takwas. Tomarilla kamar yadda aka ji da farko shirin na yau na mai da hankali ne kan cika shekaru 62 da kasar Nijar ta samu incin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. Nijar dai kasa ce da ke yankin yammacin Afirka tana da faɗin murabba'in kilomita miliyan 1 da 267 sunan kasar ya samo asali ne daga kogin Nijar wanda ya ratsa kasar na tsawon kilomita 450 ta bangaren kudu maso yamma kuma turawan mulkin mallaka na faransa sun fara sanya kafa kasar ne a ƙarshen karni na shatara inda suka shiga kasar ta bangaren yamma kafin su samu nasarar kusawa har zuwa cikin sauran yankunan da ake kira Nijar a yau kasar wacce birnin yamai yake a matsayin fadar gwamnatinta tana da jihohi guda takwas da suka hada da agadas doso difa maradi tawa talabiri sai kuma zandar kasar tana raba iyaka da kasashen da suka hada da tarayyar najeriya benin burkina faso mali algeria libya da kuma chadi alkalumma na baya-bayan nan sun nuna cewa yawan al'ummar niger ya haura miliyan 24 a shekarar 2021 kuma ana lissafa ta cikin jiran kasashen duniya mafi bunkasuwar al'umma cikin sauri Nijar dai yana da kabilu mabambanta da suka hada da Hausawa waɗanda su ne mafi yawa sai kuma zabarmawa akwai kuma buzaye da tubawa da larabawa da fulani sai kuma bari-bari ko kuma kanuri da kuma gurmawa. Ita wannan ƙasa ta Nijar tana ɗaya daga cikin jerin ƙasashe goma sha biyar na Afirka da suka samu 'yancin kansu daga Faransa a cikin shekaru 1960. ranar 18 ga watan Disamba na shekara ta 1958 Nijar ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta a ƙarƙashin ikon Faransa sannan a ranar 3 ga watan Ogista na shekara ta 1960 jamhuriyar ta Nijar ta samu incin kai abinda ke tabbatar da cewa a wannan laraba 3 ga watan Ogista na shekarar 2022 din nan ƙasar ta Nijar ta cika shekaru 62 da samun incin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na ƙasar Faransa. 3 août 1960 par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. wannan muryar shugaban kasar ta nijar na farko kenan a lokacin da yake sanar da samun 'yancin kan kasar a ranar 3 ga watan ogista na shekara ta 1960 Tumarilla kamar da muka ambato a matashiyar shirin a ranar 3 ga watan Ogista nan ne Nijar ta cika shekaru 62 da samun 'yancin kai don haka kuwa za mu komawa kan wannan batun a cikin waɗannan shekaru 62 na samun 'yancin kai ƙasar ta Nijar ta samu shugabanni har guda tara kuma biyar daga cikinsu sojoji ne waɗanda hudu daga cikinsu sun kwaci mulki ne da tsinin bindiga juyin mulki na farko shine na shekara ta 1974 wato shekaru sha hudu bayan samun 'yancin kai inda sojoji karkashin kanal sani kunce suka kifar da gwamnatin jihar hamani nigerian nigerian ce avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. sai dai kasa da shekaru biyu bayan mutuwar sai kunce kasar ta fada cikin wani mawuyacin hali wanda ya haddasa tabarbarewar sha'anin tattalin arziki tare da haifar da yaje-yajen aiki a cikin ma'aikatan gwamnati lamarin ya shafi tsarin ilimi kiwon lafiya da kuma sauran bangarori na rayuwa a kasar kuma waɗannan matsaloli sun cilasta wa gwamnatin lokacin yin sassauci tare da amincewa da a yi taron muhawara da ya haɗa dukkan al'umma na ƙasar cewa da conference national domin mayar da kasar bisa tafarki irin na demokradiyya. Donc l'article 1 concernant la souveraineté nationale est approuvé par acclamation. Yadda ta kasance kenan a taron muhawara da hada dukkan bangarorin al'umma na kasar cewa da conference national. A ƙarshen wannan taro da aka gudanar a cikin shekara ta 1991 aka amince da kafa gwamnatin riko wadda aka dora wa alhakin shirya sabbin zaɓuka. Kamfore a ta Nijar mai ko a yanar tunani. Karamo sake a ɗan ƙasa karamo sake a ce muna yaƙi juna. Ko ba barbare ko da buzu ko fulanin Nijar. kowa ya zance sa ɗansa karatu a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1993 aka gudanar da zaben shugaban kasa na farko bisa ta tafarkin demokradiyya a kasar ta nijar kuma malam muhammad usman dan takarar jam'iyyar cds rahama a wancan lokacin shine shugaba na farko da aka zaba bisa wannan tsarin bayan lashe zaben da aka gudanar da kashi 55.42 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a fafatawar da suka yi da malam Muhammadu Tansha na jam'iyyar MNSD nasara sai dai kusa da shekaru uku na hawansa kan karagar mulki sakamakon matsaloli na taɓarɓarewar tattalin arziki da rayuwar jama'a ya fuskanci juyin mulkin soji ƙarƙashin jagorancin kanal ibrahim ba'ar mai nasara a makalite da chef d'état major general defan Il décide et proclame la suspension de la Constitution du 26 décembre 1992, la destitution du président de la République et du gouvernement. kanal ba'are mai nasara ya lashe zaben da ya shirya a watan yuli na shekarar 1996 da cewa an nuna shakku game da hancin zaben sai dai shi ma janar ibrahim ba'are mai nasara ya fuskanci juyin mulkin soji shekaru uku kacal na shugabancinsa ya kuma rasa ransa a ranar tara ga watan afrilu na shekarar 1999 yayin juyin mulkin da sojojin da ke gadansa karkashin jagorancin kanal dauda malam wanke suka shirya masa dauda malam wanke ya yi mulkin rikon ƙwarya na soji har zuwa lokacin da ya shirya zaɓuka a watan disamba na shekarar 1999 wanda malam mamadu tanja ya lashe dauda malam wanke ya rasu a ranar 15 ga watan satumba na shekarar 2004 sakamakon doguwar rashin lafiyar da ba a bayyana ba ana nan tafiya na tafiya kwasan sai kuma a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar 2010 sojoji karkashin jagorancin kanar saru jubbo suka tumbuke mulkin shugaba mamadu tanja tare da tsare shi na wani tsawon lokaci kafin daga bisani su sallame shi har zuwa lokacin da ya rasu a ranar 24 ga watan nuwamba na shekarar 2020 a ranar 7 ga watan afrilu na shekarar 2011 salu jubbo ya mika mulki ga muhammadu isufu bayan ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2011 wani abu da ya zama tarihin farko ga kasar ta Nijar a cikin shekarun ta da samun incin kai kasar karan farko ta shirya zaɓuka inda wani shugaba da aka zaɓa ta hanyar kaɗa ƙuri'a ya miƙa mulki ga wani shugaba farar hula da shi ma aka zaɓa bisa ta farkin demokradiyya alhaji isufu muhammadu wanda ya kammala mulkin sana shekaru goma kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada shine wani shugaba na farko a ƙasar da ya kai ƙasar wannan matsayi inda ya miƙa mulki ga malam muhammad bazum wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 bayan kada babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba alhaji muhammad usman a ranar uku ga watan afrilu ne aka rantsar da malam muhammad bazum a matsayin shugaban kasar ta niger Je rends cela le marche de Shugaba Bazum Muhammad mai ci kenan a lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki bayan lashe zaben shugabancin kasar da ya gabata. Duk da cewa kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa da dama sun yaba da yadda zaben baya-bayan nan ya gudana a kasar ta Nijar. Sai dai kash bayyana sakamakonsa ya bar baya da kura inda aka fuskanci tarzoma daga magoya bayan jam'iyyun adawa da suka ki amincewa da sakamakon zaben. tarzomar da ta barke a sassan kasar da suka hada da yamai da kuma zandar birni na biyu mafi girma a kasar yayinta an samu hasarar rai da kuma barnata dukiya an kuma tafke shagororin 'yan adawa da dama aka kuma shefa su a kurkuku wannan na nuna yadda har yanzu dai da sauran shan aiki ga kasar ta nijar ga yadda za ta kai ga gudanar da zaben da dukkan bangarori za su aminta da shi siyasar Nijar dai na da faɗin gaske sai dai bisa tafarkin demokradiyya idan aka yi la'akari da juyin mulkin soji da ƙasar ta fuskanta hakan ya nuna yadda tafarkin demokradiyya ya ji jiki sosai don kuwa ko a jajibarin rantsar da zababben shugaban ƙasar bazu muhammad gwamnatin mai barin gado ta ce ta murƙushe wani yunkurin juya mulki lamarin da 'yan adawa ƙasar suka ce an yi shi ne kawai don cimma wata manufa Nijar ƙasa ce da Allah ya wa albarkatun ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban kama daga zinari azurfa, man fetur da kuma ƙarfen uranium. Sai dai ɗaya daga cikin ƙorafin da 'yan ƙasar ke yi shine har yanzu ba su gani a ƙasa ba. A ƙasar ta Nijar dai ana amfani da wannan rana ta uku ga watan Okista ana bukukuwa na shuka itatuwa. a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa ƙasar na tsawon shekaru. To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan tilas zan aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kecewa da ku bisalam a huta lafiya. masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jamhuriyar masarauci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Muhammad, wanda aka sani da suna Rabi Mai Aski. Shugaba na kungiyar masu san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ya zama yi amfani da wani dama domin taya sura yan uwa al'umma jamhuriyar Nijar biki na cikon shekaru 62 da samun kwarai-kwarai intin kanta da ta gabatar uku ga watan takwas shekara ta 1960 uku ga watan takwas shekara ta 2022 shekaru 62 kenan da Nijar ta samu kwarai-kwarai intin kanta wanda ake gabatar da shagulgula eh, a albarkacin wannan kwarai-kwarai incin kan da aka samu Allah sa ya gogi lahiya Allah sa ya sallah lahiya akan mulata eh, lafiya kuma Allah ya sanya mu samu cikakken incin kanmu daga ƙasar Faranshi da take mulkan mu a halin yanzu haka wanda ta ki saka mana ragama domin mu gabatar da mulki yanda muke so yanda muka ga dama mu zaɓi shugabanninmu da muke so waɗanda muka ga sun dace da tsarin mu har yanzu ƙasar Faranshi ta ƙi ba mu dama wannan kuma muna roƙon Allah ubangiji Allah nuna mana lokacin da ƙasar Faranshi ta shafa ma Nijar lahiya domin ta yi eh, barci har da man sharanta mai magana na mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na BOH muryar musulunci da farko kuna tare da memba daga muryar matasan lafiyar Afirka hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya kashe soja 85 da kuma 'yan sanda 65 da aka yi a ƙasa ta najeriya a cikin watanni shida da suka gabata gaskiya abintar da allah wadde ne da kuma kasawa gwamnatin shugaba muhammadu buhari na samun ma al'umma ingantaccen tsaro saboda haka yana kira ga shugaba muhammadu buhari da ya amfani da wannan dama da wa'adin da 'yan majalisu ko kuma sanatocin najeriya suka bashi wanda yake na ya gazganta sauka karagar mulki idan ya kasa kawo karshen matsalar tsaro a cikin sati shida masu zuwa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci na muryar Iran. Ni a ra'ayina da zan ba ina son in bayyana ra'ayina kan matsalolin da ke faruwa a cikin kasar mu Najeriya. Ya kamata mu al'ummar kasar Najeriya mu tashi tsaye mu dinga yi wa kasar mu addu'a ta gari. Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya. Waɗannan fitintunu da ake faruwa a yankunan a cikin kasar mu Najeriya yankuna daban-daban Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala mu musa su a cikin addu'a Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen shirin da ke faruwa a cikin ƙasarmu mu Najeriya addu'a shine takobin mumini da fatan Allah dai ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala ya bamu da zaman lafiya ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya. ni ne naku har kullum usaini sabon yara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu makeri ne daga nan madatai da magaram to gaskiya wannan kuɗin karin man gazuwal da aka yi a nan kasar Nijar ba mu ji daɗin shi ba ganin cewa kayayyakin masarufi da yawa za su ƙara kuɗi kuma hakika talaka shine matsatsi a cikin lamarin ya kamata idan za a rika yin irin wannan abun ya kasance a rika yin tunani domin a gudu tare a tsira tare kuma fatanmu da masu ruwa da tsaki a kan irin wannan ƙarin kuɗin mai da ake ya kamata su rika tausaya domin abin nan ba kansu kaɗai ba zai gyara kenan in ma menene ya kamata a shiga majalisa a ga menene ba wa talaka bakunci idan aka yi shi kenan kuwa tunda talaka dan shi ake yi ko ma menene talaka shi ya ɗora ku a wannan matsayi ko kewar haka kenan ya kamata a rika abu ana tausayawa na gode ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi la. To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio BOHET Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai magana Kwamaratiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Memba a kungiyar muryar matasan Afirka to game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu. Zan bayyana ra'ayina ne a game da ƙarin kuɗin man dizet da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi. Hakika wannan abun takaici ne kuma abun damuwa ne ƙara kuɗin man dizet da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi dai a cikin yanayin da talaka yake cikin matsin rayuwa a wannan lokaci ya kamata gwamnati tana sara tana duban bakin gatarinta a don haka muke kira ga gwamnati mahukuntan jamhuriyar nijar ya kamata ku sake shawara a game da wannan ƙarin kuɗin mam dizet da kuka yi wannan ba komai ba ne kun yi ne don ku kuntata wa talakawan jamhuriyar nijar domin talaka yana fama da abin da zai ci da abin da zai sa a bakinsa bai kamata a ce an kara masa kuɗin mam dizet a wannan lokaci ba sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin damagaram a jamhuriyar nijar to dai a kullum muna kiraye-kiraye ga gwamnati a abubuwan da ya kamata a yi kokari a taimaka ma talakawa muna da matsala hanyoyi a cikin birnin damagaram kamar yanzu in kuka ɗauki wata hanya wadda za ta taso daga gidan alkali na garin malam zawa dispensar hanyar nan mutane suna shan baƙar wahala yadda suke bin ta. kowa in ya je ya gani kuma ɗauko hanya tana nan wadda zata tashi ita ma tun daga istasiyan na gari zuwa tasha agadas zuwa jami'a birnin da magaram wannan hanya ita ma tana ba talaka wahala da allah da annabi masu ruwa a tsaki a cikin wagga hanyoyin ya kamata su taimaka ma al'umma musulmi saboda suna shan wahala mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya Assalamu alaikum gidan radio biyu Hausa da farko sunana ta siyo unguwar tudu da magaram Nijar. To yau ra'ayina dangane da mataki da gwamnatin kasar mu Nijar ta dauka na karawa man gazuwar kuɗi. To wannan kali mu a gaskiya talakawan Nijar ba mu ji daɗin wannan kali ba. Hasali ma da wannan kali da aka yi akan talaka ne zai kali. Saboda me yasa na ce haka motoci da suke shigo da kaya na manyan motoci suna amfani da wannan mai ne na gazuwal kuma aka ce yau ya kara kuɗi kawo ma dole za su kara kuɗi na wajen shigo da kayayyaki kuma alhali ga hali da muke ciki na tsadar rayuwa ya kamata gwamnatin shugaba muhammadu bazum ta dubi wannan mataki na karin kuɗi na man gazuwal ta rage mai kuɗi yadda talaka zai samu sauki na gode gidan radio biyu hausa daga tasiyo unguwa da magaram nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun sashi hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar to tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da da furucin da ministan yakin kasuwanci ya na cewa za a kara ma gazo da kuɗi ta la'akari da yakin kiran to hakikanin gaskiya yakin kiran ya shahe kasashen turawa ta bangaren eh, gazuwal da essence da ma iska gas saboda cewa turawan nan kawai suna tsara wani abu ne eh, na kansu wanda zai gyara su don cuta ma kasashen afirka duba da cewa a kwanan nan kwanan nan turkiya ta sa baki na ta rasha da cewa ta bari a hudda hatsi zuwa kasashen duniya wanda eh, hudda hatsin ya kama inda aka samu wani katafaren jirgi wanda wanda ya ɗauki sama da tan dubu ishirin wanda ya kama hanyar shi zuwa labanan da aka muke kira ga shugabanninmu sai rika tausaya ma talaka don saboda zuwa zaɓe na gaba in sun taka rawar gaban hantsi za a nuna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa ƙari ne wanda gwamnatinmu ya yi na mai gazuwal a gaskiya wannan ƙara ma talaka yauni ne saboda duk ta je ta zo bisa talaka abin za komowa yanzu na san nan da kwana biyu kwamfani wa'annan masu zirga-zirga za su ƙara suma kuɗi ka gani kenan da ja abin basu talaka ne za shafa shine muke kira ga gwamnati da Allah Allah da annabi ya ji tausan talakawa ya tausaya musu dama talaka na cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa ga damana ta kawo ma mutane tangarda wasu na cikin lakwaloli kenan ya dibi talakawa da idan rahama inda dan talakawa kai sai ya kamata a tausaya ma talakawa me muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agada salamu alaikum To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa nake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku na littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. gaskiya ni kan ba da ni za a je wani ba ta haƙuri ba kai fa namiji ne mai jini a jiki matashi mai cin zamanin sa haba abokina kana cin zamanin zamaninka matsalar budurwa ya ta so ka gaba kai ba iyali ba amma tun yanzu ka fara shiga tashin hankali kenan ko aure kuka yi idan kai mata laifi haka za ka yi ta yi mata ni wallahi dama can ina tausayin ka a ce kana matashinka wai za ka yi aure ko sabis ba kai ba baka fara aiki ko mori sauran lokacinka ba kafin mu gama sabis ma kila matarka ta kusa sauka kafin ka ce me an fara cika maka gida da 'ya'ya lokaci guda tsufa ya saukar maka tun da ka zama baba jabir ya ce a'a kamal idan ba za ka kashe wuta ba kada ka taya izata Salman shi ne bai da gaskiya dole ya ɗauki laifinsa. Salman ya ce, amma Jabir ku da kuke morewarku wata mace ta hana ku ne? Jabir ya ce, ba za ku haɗa kan ku da mu ba domin kai ka samu wacce zaka aura mu kuma ba yanzu muka yi niyyar aure ba ka ga kuwa rayuwar mu da taka ba za ta taba zuwa ɗaya ba dan ni ko zan yi aure sai na samu aiki na ɗan ƙara more ƙuruciyata kafin na jefa kaina cikin matsalar aure nura ya ce ai ni ma ina cikin layinka kamal ya ce bare kuma ni murmushi salman ya yi ya ce maganar ku gaskiya ce allah na gode maka da kasa salma ta kama ni kawai ku tashi mu je mu test ɗinmu jabir ya ce ban gane ba kafada salman ya daga ya ce ni ma yanzu na soke maganar aure na da salma kaga ba za ta zarge ni akan na rabu da ita ba ita ce ta rabu da ni domin na yi kokarin ba ta haƙuri amma ta kasa fahimta ta na yi mata text ya fi a kirga amma ta ƙi haƙura don haka daga yau na rufe babin salma dama saura wata shida mu gama daga lokacin ba za mu ƙara ganin ta ba zan ci gaba da rayuwata kamar sauran mutane dariya kamar yayi yana faɗin haka nake son ji abokina mu je kada mu rasa test tashi suka yi suka wuce class sai da aka fara sannan salma ta shigo cikin makaranta zara sai kallon kofa take tana tunanin abin da ya hana salma zuwa bayan ta san za su yi test salma ce ta shigo fuska ta sanye da bakin glass saboda ba ta son kowa ya ga yadda idanuwan ta suka kumbura fuska a daure ta shiga babu wanda ta kalla haka ta shiga ta zauna ta ɗaya malamin ba mai tsanani ba ne haka ta ɗauko takarda ta fara rubutu kallo ɗaya salman ya yi mata ya ɗauke kansa bai kara kallanta ba suna gamawa kowa ya fita don za su tafi mid semester break zara da salma haka suka fito zara tana faɗin wallahi na ɗauka ba za ki zo ba ai salma ta ce mai zai hana ni zuwa sai ka ce shine ya biya mini kuɗin makaranta kawai makara ne zara ta ce wai ke ba za ki iya yafe masa ba salma ta ce idan har kina so mu ci gaba da tarayya daga yau kada ki ƙara mana maganar wani abu wai shi salman babu ni babu shi kowa ya je ya auri wanda ya ga dama rike baki zara ta yi tana faɗin ikon Allah ashe abin ya girma har haka to Allah ya kyauta in dai ni ce har abada ba zan maki miki maganar kowane namiji ba Salma ta ce da ya fi maki zara ta ce ni zan wuce gida duk da sati ɗaya za mu yi gara na je nima na ga iyayena salma za ta yi magana ta hango su salman sun taho sai dariya suke yi ɗaura fuska ta yi ta kau da kanta ko kallon inda suke salman bai yi ba sai labari da yake ba masu kamal suna dariya haka shiraba suka rubuce ta baki zara ta tana fudin zan je daki na ɗauko kayana idan kin je ki gaishe da momi kasa amsa mata salma ta yi saboda kwallar bakin cikin da ta cika mata ido wato ya yi mata laifi amma ba zai bata hakuri ba ita yake jira ta basa hakuri saboda yaga ita ce take son tabbas na so na cuci kaina da na iya furta ma kalmar su, ko aure muka yi haka zai ringa fakewa yana ganin ni ce na ce ina son sa wannan shine babbar illar mace ta fara furta ma namiji so Allah na gode maka da ka raba da Salman Allah ka cire mana son sa a zuciyata tabo ta zara ta yi tana faɗin na ce ki gaishe da momi hannu salma ta sa ta goge kwallar ta fara zubo mata tana faɗa mu je na raka ki ki dauko kayan sai na kai ki tasha zara ta ce mu je to dariya mubarak yayi yana faɗin kwai ni, sardau baka faɗa mana ka fara zuwa kasuwa ba ai da mun haɗa maka walima fara zuwa kasuwa duka sardauna ya kai masa yana faɗin kai faɗin iska ne ni ba namiji bane dan na fara zuwa kasuwa shine zai zama abin magana sani ya ce ai abin ne da mamaki ko kuma har girman da kake faɗi ya zo ne murmushi sardauna ya ce yana ci da mubarak ya ce ai wallahi malam da inna sun kyauta ni so nake ma malam ya ringa rike ka har sai lokacin da yake tasowa sannan ku taho tare sardauna ya ce ai sai ka je ka faɗa masa dan bukulu Sani ya ce hakan ma ina ina laifi gara dai mutum ya san ya girma a daina karbe ma inna kuɗi ana sa katin kiran 'yan mata. Dariya suka sa gaba ɗaya sardauna ya ce wallahi kwana biyu ma ai na yi sanyi. To jama'a duka duka na muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم مدى sake saduwa a cikin na shiriyar alkur'ani idan masu haruna tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. da Allah daga shaitan la'anan ne abin kyama. Bismillah فاروا دسونا الله ما يرحم الله lokacin mutuwarsu da waɗanda kuma ba su mutu ba a lokacin baccinsu. sai ya rike waɗanda ya ƙaddara wa mutuwa ya kuma saki saura har zuwa wani lokaci kai ya dade a game da wannan lalle akwai ayoyi ga mutane masu tunani. A nan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bayan ya riga ya kafa hujjoji managarta dangane da isar da sako da annabin Allah ya zo ya yi ya isar da shi zuwa ga al'umma wanda ya ga dama ya kama tafarki wanda bai ga dama ba ya bari kuma in mutum ma ya kama tafarkin ya shirye shiryen zai dawo masa ne in ko mutum ya ki bin shirya din cutuwar rashin bin shirya yana nan akan kwakwal a zuciyarsa to daga nan sai ubangiji subhanahu wata'ala yake tunatar da mu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu Allah subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala yake cewa Allahu yatawaffa yatawaffal anfusa hina mautiha ya kasance fa wato wajibi ne fa ku fa fahimta fa cewa me cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne fa yake ainihin riƙe dukkan wasu rai a lokacin mutuwarsu. Riƙewa wato karɓar rai kenan. Ya ƙafi anfus Ubangiji subhanahu wa ta'ala Shi ne wanda yake zare rai hina mauja a lokacin da ainihin ta zo mutuwa ɗan adam menene shi ɗan adam ba fa kowa ba ne illa abubuwa biyu ne suka haɗu suka yi ɗan adam ɓangare na farko shi ne ruhi ɓangare na biyu shi ne jasad to rai ɗin nan da kuma jiki in suka haɗu su ne suka zama ɗan adam to allah subhanahu ta'ala hina mautul insan a lokacin da mutum zai mutu Allah ne yake zuwa sai ya zare ran daga wannan jikin in ya zare ran daga jikin to shine fa mutum sai ya bar duniya ya kasance ya mutu fa kenan haka kuma a lokacin da ita ran take bacci don wasu lokutan za ga mutum bacci ne ko wannan mu muna bacci da dare mutum ya je a lokacin wuni ya tsururuci ayyukansa ya je kasuwa ya je aiki ya je makaranta ya je duk inda ya je amma dare na yayi zai ji gajiya zai koma ya kwanta ya bacci to wannan baccin ma ubangiji yana kawo yana zare rai a lokuta guda biyu kenan hina ha wannan lokacin da mutuwa ta zo wa mutum Allah ta'ala ya qabidul anfusa shine yake zare rai to kuma sannan wafi manamiha a lokacin da ainihin shi ɗan adam yake bacci shi ma ubangiji suwan ta'ala yakan zare ran mutum ne to amma wannan wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke cewa mutuwa za ta yi ita wannan ainihin jikin mutum ko kuma shi ɗan adam zai mutu ne a wannan lokaci to ubangiji subhanahu wata'ala idan mutum ya yi bacci da daddare sai Allah ya ɗauke ran zuwa wani lokaci wannan da aka yanke cewa mutuwa zai a wannan baccin ba zai tashi ba to sai ya zarce sai ga ba a dawo da ran ba amma wannan da aka ce a'a ba lokacin mutuwarsa ba ne to shi sai a dawo da ran zuwa ga jikin shi jiki yana nan wani lokacin in mutum ya bacci za ka ga yana numfashi yana numfashi yana yin munshari a wannan lokacin wannan mutumin da aka ɗauke wa rai zuwa wani lokaci to wannan wani abu ne muwakat wato na ɗan wani lokaci shine malamai suke cewa idan an kasance a wannan baccin da mutum ya yi an yanke cewa zai tafi ne ba zai dawo ba zai mutu to sai ka ga ba a dawo masa da ran ba amma an kaga mutum ya tashi da safe ya yi miƙa ya yi salati idan masu yin salatin kenan sun tashi daga bacci to kaga rai ya dawo jikin kenan shi wannan ba lokacin mutuwarsa ba ne sai a bar shi ila ajalin musamma sai a bar shi da ransa har zuwa wani lokaci wanda Allah ya yanke cewa wannan lokacin in ya zo to wannan lokacin ne ran zai tafi kuma wannan lokacin babu jinkiri da ya zo rai zai tafi kowanne lokaci mutum yake so ya tabbatar wa da kansa ranar mutuwarsa to ba za ka iya ba Allah ne kurin ya sani lokacin da rai zai tafi wani lokaci ne ajalin musamma da Allah shi kaɗai ya san wannan lokacin shine ake ce masa ajalin musamma musamma inda Allah subhanahu wa ta'ala in ya zo wannan lokacin ba zai karu ba da wato koda sakan ɗaya ba kuma zai ragu da koda sakan ɗaya ba an riga an ambaci wannan lokacin a wajen ubangiji sun ta'ala shi ya ambace shi ya kuma san lokacin da zai kasance mutum ya mutu to a cikin wannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna fi zalika laayat a cikin wannan akwai ayoyi amma gawa Allah yake cewa liqaumin yatafakkarun ga waɗanda mutane ne masu tuntuntuni a cikin irin wannan tadbiri abin mamaki da Ubangiji subhanahu ta'ala yake aikatawa saboda haka ashe kenan al'umma gaba ɗayansu suna nan a hannun Ubangiji ne subhanahu ta'ala. Ubangiji ne ke tafi da al'amuransu kuma duk gaba ɗayansu zuwa ga Ubangiji za su koma domin ya musu hisabi. ya zo a cikin ruwaya cewa su 'yan adam a cikin al'amura na bani adama akwai abubuwa gudu guda biyu da suke tattali su akwai nafsun akwai ruhun to meye nafsun menene ruhu din nan suke cewa tsakanin waɗannan ba komai bane illa wani abu ne wanda zaka iya ɗauka kamar irin tartsatsin rana haka amma nafs ɗin an ce nafs shi wani abu ne wanda wasu malaman suke kiransa da al'aqlu shine nafs ɗin. hankali kenan ko kuma wanda suke shi ne ake ta'akuli da shi ake iya tantance gaskiya da ƙarya da shi shi ne abin da ake ta'akul da shi shi ne suke kiransa da al'akalu ɗin nan amma ruh shi kuma ruhi wato rai shi kuma wani abu ne wanda gaba ɗayan akalu ɗin da kuma jikin ɗan adam da wannan ruhun ne ma suke motsawa taharruk gaba ɗaya da ainihin ruhi ne jiki yake motsawa hatta akalu ɗin wannan nafs ɗin ma da ruhi ne ainihin suke samun taharruk suke motsawa to abinda malamai suke magana akai shine a lokacin da mutum yake bacci Allahu subhanahu wa ta'ala abin da yake yi sai ya ɗauke wannan ainihin nafsu ɗin ba a ɗauke rai ɗin nafsun ne Allah yake cirewa daga ɗan adam a lokacin bacci wannan nafsun in an cire ruhi yana nan amma idan an ce mutum ya mutu to a wannan lokacin ne Allah yake cire nafsun ya kuma cire ruhi din ya cire rai din ya kuma cire nafs shi yasa zaka idan mutum yana bacci ai za ka ga jikinsa yana motsawa zai juya nan zai juya nan saboda akwai rai tare da shi amma babu nafsu babu kowace ta'akul babu wani hankali tare da shi babu kowace tamyiz wato nafs ne ake cirewa kenan wa fi manami haɗin nan da Allah ya faɗa fi manami ha ba ran ne ake zarewa ba a'a nafsun ne ake cirewa daga ɗan adam amma ruhin yana nan tare da shi abin da malamai suke ishara gare shi kenan wannan hikima ce ta ubangiji ayoyi ne na Allah ta'ala yake nuna mana fa amma ba kowa zai yi wannan tuntutunin ba sai mutane waɗanda suke masu ainihin hankula waɗanda suke so su fahimci abin da Allah subhanahu ta'ala yake na tadbirin al'amura baki ɗaya to waɗannan su abubuwa ne da za su sa ɗan adam lallai ya kasance ya dawo zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ya miƙa wuya zuwa gare shi ya tabbatar wa kansa cewa shi kansa ba shi da komai mai mallaki komai ba duk al'amura na Allah subhanahu wata'ala ne kuma kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai zare ran da ya kwa zare dan adam to dan adam ya bar duniya kenan to ku mushrikai da kuke wa annabin Allah izgilanci to gafa ubangijin wanda ya aiko wannan manzon da wannan sakon shi ne fa yake zara ran kowa da kowa kuma rayukan ku gaba daya a hannunsa suke kuma kuna yin bacci ko lokacin da kuke bacci yana zare nafsin ɗinku gaba daya ba tare tare da ku idan kuma Allah ta'ala ya ga dama a cikin baccin ku mutum zai mutu to bayan dama ya cire nafs din to sai kuma ya zare ruhin shi ma shikenan fa kun tafi kenan sai gangar jiki kurin to mutumin da yake a cikin irin wannan ina ka tabus gare shi muna fata Allah ya shirya da mu baki daya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh